ina son kima alkawarin cewa duk rintsi duk wahala ba za ki iya rabuwa da ni ba saminu kenan idan kika guje kika bar ni mutuwa zan yi ni kam idan ka guje ni ba zan bata ba sai na maka Allah ya isa ciki da magana ashe da walakin gora cikin miya an yi burin-burin ne an rufe kura da fatar akuya abin da ya koro bera daga rami ya fada wuta ya fotar zafi ina alƙawarin da muke da ka yi haƙuri saminu hali yasa ba zan iya cikawa ba abin kunya da kika yi kyau guje ni saboda kuɗi na ji labarin bai kai abin kunya da mahaifinki ya yi ba a kore shi da gari shine sadaukarwar da kai a soyayya Burnewa Productions ke gabatar da shirin Yakubu M. Komo ciki da magana. Ba wanda na tsada irin wanda yake lalata. da ƙananan yara ba zan gushe ba tare da ina muku tofin alatsi ne har sai kun shiga irin halin da na shiga ba kai ƙaniyar uba ka nace yau amarya ta zuba kwalliya za a ɗauka yin ta gida yi fasawa a sakar mini yanci na da wuri babu bakin ciki hakuri zai baka rana ciki da magana wannan ita ce karuwar taka da ka ajiye a matsayinta na dadiro ba kai ka gaya min cewa ka aje karuwa a cikin gidanka ba? Ke ya ɗau mataki mana akan ta. lokaci ya wuce alhaji. Ciki da magana. Dukkanin umarnin da nake barwa a gidan nake kike musu zagon ƙasa. Ina takaicin haɗa jini da ke. Kai takaicin haɗa jini kaɗai kake da ni. ni ina takaitin abubuwa da yawa dole ka zai hakura ciki da magana kada fa a sake allura ta tono galma tunda ruwa baya tsame banza yarka halima ta yi tsalle ta bata rayuwarta abin da ta yi dole ne ma kowa ya tsane ta saboda ɗanka ya same ta da ciki tun kafin ya fara shiga ɗakinta. so nawa zan gaya miki idan yan uwa suna magana ki daina sa mana baki idan kin aure ne saboda kina so ki cin shinkafa, ki jarmiya ga ta nan in kuma kallon tv kike so ki ga tv na ki kwana kina kallo idan kuma a kwaɗayin abin da mahaifina ya yi miki ne na kayan daki ga sanan ki more su iya moraki amma ni kam ba za ki taɓa samu na matsayin miji ba kirka soyayya da ta lalace da ginin haka ki soyayya ta ta lalace ba ciki da magana ki ji asaba mutumin nan abin da zai mun a garin nan labari da tsarawa ibrahim burnewa shiryawa sani mai iyali ka yi haƙuri ka bar wannan magana rainuwa wayo kenan ɗaukar ne su Musa kire ka samu ba da Umar da zai fi asirin. Me yasa Halima za ta guje da yawan ba? Ciki da magana. Banda tsotsi ke kin isa ki zama ta kalle ki ba? Ne miki kama da wani zai shiga ɗakin ki. san da zaka je ka shagiya ka ka shiga waye sani. <laughs> Na je ni fuska ta kawai kamara. Amma ni rayuwar ka na mara. Ciki da magana.